na shaida na tabbatar annabi Muhammad kai kyakkyawan biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. su ne at-ta'ifatul mansura su ne al-firqatul najiya su ne ahlus sunnati wal jama'a Allah muna rokonka ka karfafa mu kan aqidan ahlus sunna ubangiji Allah muna rokonka in zaka kashe mu Allah ka kashe mu ahlus sunna Allah muna rokonka in kiyama ta yi. Allah ka tada mu ahlus sunnati wal jama'a a bayan la babu shakka muna sake jaddada godiya ga Allah wanda ya kaddara sadomu a cikin wanga dare mai albarka cikin wata kuma mai albarka watan Ramadan wata wanda yake a cikin wannan dararen wannan watan nan kowane dare kowace dare a cikin wannan daren manzo Allah ya tabbatar muna ubangiji Allah na yanta bayi ya sa su gidan aljanna muna roƙon Allah ya sa muna cikin wannan yantattu Allah ya yafe muna inda ba mu yi daidai ba inda muka yi daidai Allah ya saka muna cikin mizani ubangiji Allah ya nuna muna daidai ya bamu ikon bin daidai ya nuna muna kuskure ya bamu ikon nisanta game da barin kuskure muna roƙon Allah kada ya gwama samu na karya da gaskiya albashin mu rasa wanda zamu kama ubangiji Allah muke roƙo ya bamu ikhlas duk ibadun da muka fara tun daga farkon Ramadana har inda muka zo muka kai ga wato azumi da kanshi sannan ga ga tafsirai da karatun Qur'ani sa'annan kuma da salloli da ake yi bayan na farilla ga kuma wanda ake yi na nafilfili bayan Allah ina tabbata muku in dai da ikhlasi to ubangiji Allah ya karba amma in dai babu ikhlasi to na ransa da Allah kai aikin banza to wannan ne muke roƙo Allah Allah ya kiyaye mu duka baki daya aikin show off aikin riya aikin a burge wani aikin a nuna ma wani aikin neman yadda mutane mugu aiki ne Allah ya kiyaye mu baki daya zaka yi aiki mai kyau don neman yadda mutane ya bata maka aiki zaka yi aiki mai kyau don riya aiki ya kare Sai yasa muna roƙon Allah Allah ya kare mu baki daya sannan kuma shi wannan siffa neman yadda mutane na siffa ne na munafukai siffa ne nawa na munafukai eh ubangiji Allah na bamu labarin su a cikin suratul tauba innal eh, eh, innal yukhadi'una Allah wal ladina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun fi qulubihim maradun ko har yazo a cikin nan ga yace yura'una nasa ولا يذكرون الله إلا قليلا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا yana daga cikin sifofin munafukai yura'unan nas abinda zai yi mutane su gani shi zai bai gyara aiki shi ya ga mutane maimakon mu gyara aiki ganin Allah sha ta gyara aiki ganin mutane kaga mutum na gyara murya don ya ga mutane yana gyara ruku'u don ya ga mutane yana gyara tawafi don ya ga mutane yana gyara karatun Qur'ani don ya ga mutane to wannan ba abin da ke ba Allah haushi kamar wanga labari Allah bai burge Allah sam maimakon neman yaddan shi she ka je ka gama shi da halittar da shi Allah yayi kana neman yaddan halittar da neman yadda Allah Allah ya yadda bai shi yasa Allah ya ce ka fara ma isabi Abu Hurairah ya ce wanda Allah zai bude wutan jahannama da su mutane uku ne masu riya wanda za a lanci jahannama ka san yanzu aka jahannama na nan fresh ba shiga ba tukunnan ba ta kona kowa ba tukunnan to wanda da a sa ciki ta kona shine mai riya malami mai karatun qur'ani mai ibada mai bada sadaka mujahidi wanda kai abin na da ban surufa ka jiwo jahannama wanda za su shige ta wanda ya sallah don mutane jahannama wanda ya karatu don mutane jahannama wanda ya azumi don mutane jahannama wanda ya yi umra don mutane jahannama wanda ya aiki don mutane jahannama kai ibadan aljanna ya sa ka jahannama kai lalle Allah kana da ban tsoro yasa Allah ya ce wa yuhadhdhirukum Allahu za a je kiyama fa mala'ika ya dauko aiki ya gwada ma Allah Allah ya ce da mala'ika zudda shi can aikin banza ne lafiya sannan a buda maka wanda kai aikin don su shi sa muna roƙo Allah Allah ya kiyaye baki daya sifofin munafikai ne Allah ya kiyaye munafikai kuma miyagun mutane ne fa dogarin ba ku labarin wani babban munafiki Abdullahi Bubai Busalul nana aisha an tafi yaki na banil mustalak da aka gama yaki ana dawowa gida sai ya kasance nana aisha ta ce na je na biya bukata na da na biya bukata na na dawo gida da na haka na haka she ban gama yafi na ba a da na haka na haka sai ban ga abin wuya ba da ta dafa wuyanta she ta ga ba abin wuya ku kun san mata da abin wuya sai ta kyale kuma ta koma ta je ta kawo abin wuya da ta je nemo abin wuyan ta je ta nemi ta gani amma kan ta dawo su manzon Allah da sabai duka an tafi sojoji sama da dubu fa duka an tafi to da ta kai shi ta ce to yanzu inda na kai gade ni ba abin hawa balle in takante ban yi tafiya sai ta ce bari in sauran nan in manzo Allah ya ganni manzo Allah ya kai gida ya juya bai ganni ba ya komo shikenan sai ta samu wuri ta zauna wurin inda za a zo a ganta dai tana wurin she ta ce fa ta ce fa ghalabani she bacci ya doke ni ya rinjaye ni ta ce da bacci ya rinjaye ni tana wurin fa gaba da shi ta ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un safwan ibn mu'attal shi maluma sun ce shi safwan ibn mu'attal mutum ne mai bacci sosai shi sa ko ya aka je yaki shike zuwa baya ko me za a yi an tafi a bashi wannan riwaya ce akwai riwayar da aka ce aa Safwan ibn Mu'attal manzo Allah na bari shi baya in an yi mantuwa bayan sun tashi sun wuce shi manzo Allah ya ce Safwan jira ka duba kamfin nan duka duk mantuwan da aka yi ka tattara ka kawo mai ke saranan ranar da Safwan ibn Mu'attal an yi mantuwa ne mu doke shi riwaya mai mantuwa ke saranan ranar nan wani mantuwa wani mantuwa aka yi na Aisha Jisa da Safwan ya bullo yana bincike ko me aka bari da ganin na Aisha she ce kai na Aisha da ganin fa na Aisha na babu labari tace yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tace da naji kalmatul istirja' yana yana inna lillah wannan kalmar sheta da ni bacci she na tashi da na farka na daga kai she na ganshi da ganin shi she na doki hijabi na fatakhammartu shi na doki na rufe ido na baki daya wato wannan ke nuna cewa zamanin su manzo Allah mata manzo Allah na me suna nikabi da ta yaka Sheikh Safwan tace Allahu akbar tace ban mai kalma daya ba bai min kalma daya ba kaga aida ya zai ce nana shi salamu alaikum ya akai ita ta ce Safwan ai manzo Allah ne suka wuce suka bani ko tace ba wannan magana tsakanin mu wannan ke nuna cewa matan manzo Allah sun nasu ba irin namu nan ba oyo alaji ya ya yaji a tai a tai ana to abin da ba tambaye ta ba ta tai shi kuma ya ta wansu abubuwa shi sa Allah ce wala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa ya doke ta sai ya zo da dabban sai ya zo ya aje dabban kaji ka Allah wato wani abin ma kana iya kai saboda Allah ne amma Allah ke kawo shi cikin rayuwanka don munafukai sai yazo ya kawo dabban da yazo da dabba sabon manzo Allah Allah saka muku da alkhairi Allah ya nuna mana wanga mutane cikin gidan aljanna ka ji karrama da darajar manzo Allah she yazo da dabban shi ya bar dabban ya durkusa ya ajiye dabban kun gane ko she ya taka ya je nisa ya juya yana kallon wuri haka na nashi kuma ta zo ta hau she ba ta lokaci kaman 5 minutes zuwa 10 minutes ya tabbatar ta hau da ya jiyo ta hau she je kama dabban yana duban gaba bai duba baya ba har aka kai Madina na nashi kuma ta kallon sa kai ka duba ma ina irin mazan mu nan ko matan mu nan ne ya kenan yace ba wani magana duk ai kun jabi dai faru ko to gabanin su kai Madina su manzo Allah sun kai har su shiga har an ja na hutawa abdullahi bubai busalul sun bullo gashi zaune wallahi barin gaya muku wani akwai wani halin da kake shiga ciki in ka ga wani ka shiga cikin wani halin na baka da kwanci hankali to in kana in kai mutumin da in wani ya shiga cikin halin ya ganka yana firgita ne kai babban munafiki ne in kaga kaman kana mutum ana iya saboda saboda kai a ji tsoro ana firgita ko mutum ya samu kansa cikin wani wani bimana wani compromise position kun gane ko ko ya samu kansa cikin wani halin da ba dadi amma ganin ka ya firgita wallahi kai babban jahiri ne akwai wanda kana iya ka samu kanka cikin mummunan hali amma an ka ganshi sil an ka nika kwance lafiya kasa wannan ba mutum ba mai tona asiri bane za ka yi wani abu shi ka ga mai tona asiri ya za ka yi ai ba kyau bari ba ku labari akwai wani danwan mu ke zuwa dake Saudiya yana tuka irin shi na bas basin nan bas basin nan to she Allah isa ya fito unguwa garin da ya fito sunan garin nan Tabuk ya zo da ranar tsaka to da zai shiga yayi parking motansa zai shiga yayi parking motansa da rana kowa ya san kasan Larabawa da rana kowa yayi bacci wurin parking motansa she bayan motansa ya je buga glasin wani to da ya buga glassin ya san kamar wanga gilasin ga in laraba suka san shi ya fasa shi ya koma gida to bari ya sake wuri shi ya sake wuri ya sake wuri ya fita wuri ya sake wuri ya je park ya komi zai daga kai shi ya ga wandan Bangladesh ashe ya ga duk abin da yayi to da ya gan shi gaskiya bai samu kwanci hankali ba domin sunnan sunnan duk wanda ya tafiya ya san su musamman almajiran jami'a sun san yan indiya Eh, su bibiya maka su maka maka ne to shi kenan bai Allah shebi da ya kare shebi shi ya kirawo shi ce to aboki mu da kai duka mun zo nema ne na gani kaga abin da ya faru sai suka menene shi ba shi 50 riyas yanda za a yi da hankali ne ya kwanta shi kenan malam ana nan bayan kwana uku ya fito sallan azafar shi ya gamu da bangladesh shi kirawo shi ya zo shi mika mai 50 riyas lafiya wai lazim kalam lafiya ce lazim kalam ya ce maganan nan dole ya kata in yi jiki na kai kai Mutum gilasin nan ban yi kwana ina so ina son faji kun ga hostless in rayuwar da suke shiga ciki to shi kuma dama abokin mu badagon bene badagon bene zuci akwai zuciya sosai shi karbi 15 sa aljifu ya kwakwada mai mari Ya ce ruh kala je ka yi magana to kaga akwai waɗansu in ka ganshi in ka shiga cikin wani hali in ka ganshi yana iya ka firgita to Allah kiyaye mu da irin wannan mutane wallahi ku roki Allah kiyaye ku da irin wannan mutane Abdullahi bubai Ubay Salul da suna nashi suka bullo da Safwan ibn Mu'attal da um, Abdullahi ibn da uh, da da, Saf, da Safwan ibn Mu'attal da na nashi suka bullo farkon wanda suka gani shine Abdullahi bubai Ubay Salul da ganinsu. su she shi Abdullahi Bubai bin Salul Allah ya kiyam da munafikai amin she tambaye wanda suke zaune base tare she ce man hazihi wa ke ga ya sani she suka ce nana shi ne she ce a'a imra'atu nabiyikum batat ma'a rajulin hatta asba'at yace matan ba annabinku a gaba shi ciki <laughs> ta kwana da wani namiji waje har gare waye sannu suka zo ya ce wallahi ma na jatimin wa ma na jamina ya yi wahala su abin da ba su yi wani ba kaga kullum in na kai kan jumla abdullahi bubai bisalulun ga wallahi kullum in na kai kan magana abdullahi bubai bisalulun ga shin ga kaman ba yanzu yin Abdullahi bu Salul da abin da ya gani da maganan da ya yi har ya bari zan munafikin nan zamanin mu ga wa zai fita bari magana abdullahi bubai busalu ga na san 80% in kuma shi haka za su yi haka za ku yi haka za su yi wallahi magana abdullahi bubai busalu ga ku gaya min in kaman da yanzu nana yi da sufan da su bullo wa mu zai kubuta bari in gaya muku ku ji wani abin da ke da ban tsoro ma za a samu wanda zai yi ma magana da zai fi karfin na abdullahi bubai busalu mugun zato mugun tunani yake mu duka mugaye ne mugun aiki ke cikin kanmu mugun hali ne shi sa kowa muka ganin shan mu doki siffar mu musawa da shi magana abdullahi bin bai da ya ce mana ya ce da ta bullo ya ce imra'atu nabiyikum batat ma'a rajulin matan ba annabinku mun je yaki fa ba ta biyo ba sai ta sarar da wani namiji to yanzu ni tambaya na ma me yasa suka saura wurin ya akai suka saura wurin ya akai muka zo gida muka bar su wani irin magana kenan na mace da namiji kurun kan sahara sun kare lafiya zan tambaye ku cikin mu nan in ka samu kanka kan kujera Abdullahi bin Ubay sallu wallahi sha samu wani ma yayi magana da Abdullahi bin Ubay kuma na tabbata akwai cikin ku waɗanda suka yi mai ɗan wayansu musulmai fiye ga wanda Abdullahi bin Ubay ya fadin ga wanga maganganun gafa shi ya bar ya zama babban munafiki duba ka gani kafin shi ma iya wanga magana dewa mu sun fi shi wanga magana assalamu alaikum wa alaikum maluma fa maluma assalamu alaikum alaikum wallahi abin nan fa ba kyau yanda na gan shi halin da yake ciki da malam malami manyan mutane dattawa manyan mutane dattawa tawa unguwa da ake girmama su irin wanga gulma suna ciki mummunan zato su da ya kamata in ana sai kai jama'a yaro bari ba kyau su da sai mata su da ma kasuwan su kenan kamfanin su kenan amma kalman gada Abdullahi Bubai bin Salul yayi shi yawar ya zama munafiki har mu duka muna jebe mai albarka har kiyama akwai cikin wanda bai irin wanga magana salamu alaikum alaikum salam malam wani wallahi na ga matan ka o na ya ya mutane America lafiya wallahi yanzu na ga matan ka ma na ga ta fito ta wani wani lungu ma ne sai na gaita da wani sun gaisuwa ya sauke ta da mota wani ma shi yana bi ne an ba shi kudi yana bin matan bogogi to kudin da kake bayarwa ana bin matan bogogi da shi don kika nemi visa mana kanka tikiti ta zo mana ya ma kana tare da namacin da ka sa wani yana binciken ya shiganta da fitanta ai ba aure akwai aure in kana zaune da mace ka yadda da ita ba na ransa maka da Allah gobe ku je ka sake ta ba aure ba aure ba aure ba aure bane siya ne Abdullahi Bubai Busalu ya dinka mana na shi magana kun ga wannan magana da ya fita kaman wasa an yi kusan kwana daidai arba'in zuwa hamsin wani ya ce ma ta zina wani ya ce ta yi kaza dan wanta dan wannan na Aisha dan wan Abubakar shi ya bude baki ce ku kyale ta mazinaciya ce wato wato in kana in kana in kana nazarin kalmomin da ya bar munafukai suka zama munafukai har Allah subhanahu wataala ya ambace su munafukai har ya ce musu mushrikai kafirai wallahi mu wuce wurin duba sun taba zama she suka yi batun cin abinci suka ce su manzon Allah in an kawo abinci she manzon Allah da sabai su shiga gaba in an kawo kudi su kwace in an kaza kaza she ga tumbin su ga manya manyan tumbi suna zaune suna irin firan nan irin firan da in kun kebe ku da ƴan wayonku ne kuna masallaci ku da ƴan wayonku ne ku da mutum kuna nan kuna kai kawo da ya tashi ku zage shi ku zage shi haka munafikan je suke yi dan wanka bai da amana cikin rayuwanka yana tsoro wani ma na zaune base da shi aka yi gulmau amma bai tashi kusa nisa bai tashi ya san su in ya tashi su yi maganar shi shi ma memba ne bai tashi wallahi kun ga alade mummunan dabba ne ko kun ga alade kazamin dabba ne ko to albarkan shafi munafiki wallahi da kai nemi nama alade ka ci da kai gulma Abdullahi bin Ubayy Salul wanga abin ya dasa mugun kiyayya ya ya bi cikin Madina har manzo Allah da kansa ya rasa gane maganar me yake faruwa da matan shi manzo Allah ya kira nana Aisha yace nana Aisha to ga maganganun da ake ni ban san gaskiyar maganar ba kisa ina rukunki ki duba ki gani ni dai na aida da matana amma maganar da suke ni ban san kan ban san ban san ma'anar maganar. haka manzo Allah ke fadi yace ban san ma'anar maganar ba wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza ku duba fa wallahi ku ta addu'a Allah ya sare ku da munafukai ba annabin da ya fi kowa duniya duba tunda aka yi Allah ya yi masu taka doron kasa tunda Allah ya halittan kasa masu taka doron kasa ba a taɓa mai albarka da ya taka doron kasa da ya kai manzo Allah ba ranar da manzo Allah ya taka doron kasa to mafi albarkar halitta gaba da yake shi ta duba khairu man masha ala wajhil ard tun da ake masu tafiya da dabbobi da mutane da aljanu da duk wani abin da kasa yana takawa doron kasa ran da manzo Allah ya taka to karshen mai albarka kenan da ya taka har ai tashin kiyama kuwa ba mai albarkan da shi amma mutum ya duba wanga mai daraja ya mai munafunci kisa koya matsayin ka keke. wallahi munafiki shi ya maka munafunci bai bari halin shi ne halin shi ne kana magana kaka tambaya in ka tambaya zama problem Nesa. Oh, wani ya zo ya ce kaza wani ya zo ya ce kaza in kaga ana zaune an farke to munafiki ya bullo wurin masoyi na rigima da masoyinsa saboda munafiki annabi muhammad ya ce na aisha ban san kan maganan ba ana magana ban san ya ban san ya zan yi ba shi yasa na zo wurin ki ne in gaya miki ba abinda ake fadin nan in kin san kina da wani alhaki ciki kin san kina da wani abin da kika yi ciki ki roki Allah ya yafe miki ka san manzo Allah namiji mutumin kirki ne ba ya bai fushi ba yace je ki duba ki nazari maganan da suke fadi batun te da Safwan in kin yi wani abu ciki tsakaninki da Allah ke kin sani kake zo rina ki ce min komi jawar Allah ki ruki gafara ashe wannan alhakin na wannan hakin na hakin wane ne hakin wane ne nana Aisha manzo Allah ya ce mata ya Aisha ya ke Aisha abinda ake fadi game da ke da Safwan in dai lalle kin aikata wani abu ciki kai manzo Allah Allah nuna mu kai yace nana shi in dai kin san ki wani abu ciki je ki roki Allah ya yafe miki to abin da son ku gane duk wanda ya samu kansa irin wannan halin roko Allah gafara zakai kaka ga mu kowa domin sha ce eh sai ka zo ba wanda zakai yi zunubi ka zo ka ga mai ba shi ba shi in ka samu kanka cikin wanga halin na da kake yi ne ne ka je ka roki istighfari wanga shine ijma'i ma wanga shine abin da maluma suka fi dacewa kai Mazalla ce mata Aida ya ce mata nana Aisha tunda ne ni ne mijinki wannan abin da in kin yi zo ki roke ni gafara na fe miki haka ya fadi yace je wurin Allah ki roke shi gafara ya fe miki kisa in ka samu kanka cikin wannan mumuna kaka je wurin malami ka koro mai ko ka je wurin wani babba ko a tare tara su mutane a'a je cikin dare karfe uku ko kowane bayan sallah yi alwala ba lokacin da Allah ke jin dadin ka kamar lokacin da zaka kace Allah nayi yafe mini kun sabi da Allah ke yi ce ce a'a bawa na har yayi laifi har ya gane yayi kuskure har ya gane ma ba wanda ke yafiya she ni she yayi dariya sane ya yafe maka ba addini mai dadi da ya kai addinin manzo Allah sannan manzo Allah ya kuma ce mata na Aisha in kin san baki ba in kin san baki yi ba na tabbatar Allah da ke sama shi ya barantar da ki tana zaune haka take kallon shi kun ga haka tana kallon mamaki Allah tace manzo Allah hadda kai Allah zan tabe ku magana ga wani abu wani akwai wani magana mai zafi ciki ai barin ga muku duk wani namiji mai daraja eh kai karshen magana da zai yi kenan ba wani magana da zai fi wanga magana ai manzo Allah ya tausaya mata ma yace in kin yi je Allah ya yafe miki bi ma'ana Allah ya yafe miki ni da ki mun ci gaba da zama ba wani damuwa ko baka ba ko dai baka ba yafiya ne balantana ma wallahi ta fi karfi wannan shigantakan nan sabi aka yake yanzu muna karatu shi je ya komo ku duba ko ya tanko ku fara bashi maganin shi don kama akwai problem kwana eh, eh, ga yana bai tashi kai kawo shi muna karatu shi je shi komo to ban sani ya kamata rana gudan tashin bashi kujera ko o oh, amarya yake so <laughs> to yi ga mun daura maka wuri mun daura wuri <laughs> isa da Allah ku duba a duba shi <laughs> annabi Muhammad ya ce ya Aisha ya ke Aisha in kin san baki ba kuma na san Allah ya barantar da ki na nan ta tace manzo Allah hadda kai hadda kai Allah ce to she ta ce babanta Abubakar na zaune she ta ce baba ajib rasulullah ba manzo Allah jawabi yana min tambaya ba shi kai ba shi jawabi she ce na nashe ni in ba manzo Allah jawabi ai nayi guntu ni ce <laughs> ni babanki ne ina son ki amma na fi son shi da ke Allahu Akbar eh. Allahu Akbar na fi son shi da ke kuma duk abin da ya fari ina bayan shi me zan ja mai na isa sai sa aka ce muku abubakar fil janna kai kana ji wasa ne na funci ciki full full of unconditional loyalty unconditional loyalty nan da kana tare da mutum kana wani munafunci munafunci kana wani sabuwa unconditional loyalty sai sa manzo Allah da zai fara ba aljanna ya duba yace abubakar fil janna ku kana jin shekantaka aka yi sannan aka samu aljanna munafunci aka yi ah! in kana wuri a san inda kake amma kar kafanka guda na sama guda kuma na kasa hannunka na baya guda na nan ga ka gaji yi haka ka samu wuri ka zauna amma guda na nan guda na nan ka gaji ka gaji sake bari ya zo wuri guda ma'anar munafiki kaman ya doki kafa guda ya yi haka ya yi saura shi ka ga yana yi ya ka gaji sake bari ya zo wuri guda kama wuri guda a san ka a san cimikin sannan shi ta ce ma'ummanta shi ta ce abu baba hadda kai ya ce ina da hadari ina ciki sai ta juya ta ce ma'umma ajibi ma ke ki bashi jawabi ta ce ni <laughs> ai ban wasan ina son ki amma na fi son shi da ke son manzon Allah ibada ne son manzon Allah addini ne imanin ka bai cika sheka son manzon Allah kai wallahi ba son shi ba ba zallan son shi ba sheka gabatar da shi kan kanka da kanka annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim bai yiwa ka zama mumini musulmi fa she manzo Allah ne mafi soyuwa da kanka da kanka da kai da ummanka da diyanka da babanka da masoyiyanka na ka ce ga masoyiya lovi lovi ga manzo Allah ka ce tafi na kama manzo Allah mm, ga ga dalin ga hani ga manzo Allah ce hani tafi manzo Allah gani sannan ka zama mumini sai sa muka ja muku kan sunna mun ya mubata da kowa ma'anar shi kenan kun gane karatu to ai kyau da kuka gane wallahi mun gami fada da kowa kan sunna sai sa ga sunna bamu da aboki ba gani ba eh. don ko me ya faru muna gabatar da manzo Allah amma ɗan bid'a na gabatar da ɗan gari manya shehannu <laughs> ga ku faru ga manzo Allah ba na sai da shi ya jima ma ana ah, wallahi na sai da shi ya jima ba wanda siyasan duniyan ga da za ka shiga manzo Allah abin kai free ma zan sallama ka ba shi na karbi kudi ba ai wurin karban kudi an jima wurin ciniki to wannan cike ka zan mumini bai Allah ina son ku gane ana wanga magana man ta ce ba ta iyawa baban ku yace bai iyawa mazalan na kallon ta ce na nashin na jiran ta ce to da baba da manzon Allah da baba da umma ku duka na san kun ji magana ya shiga cikin zuciyanku akwai abin da kuke son gaya muku watan rayuwar bai darasi ne gare mu abin da nanashi ke nufi nan ga akwai babban darasi ciki kuma halin mu duka ne ku ji abin da ta ce ta ce maganan ji. akwai wanda ku kuke son ya fito baki na ku ji ku duka kuna son ce nayi ba ku gani ba ba ga muke ba muna mun kira ka za a bincike kamar a kira Abdul Mujib ko a kira Ustaz kuma Latif sace ce magana ya tashi amma za a bincike abin da ke cikin zuciyarmu na shi muke son ya ce yayi in ba wannan bane shi mu cewa kai da fari gaskiya mana a yanzu in dai ka san gaskiya me yasa ka kira ni mutum ya ga maka magana shi kana ce kai dai bar wannan magana fari gaskiya wanda na ga maka shikenan ba mu so mu ji gaskiya muna so mu ji son zuciyarmu to amma na Aisha ta yi wanga magana kan abin da ta sani ne. Ta ce, na san abin da kuke son ku ji ne, kuna so in ce kamar nayi yi. Ta ce, wallahi in na ce na Allah da ke sama ga ya san karya nake yi. Tace ba batun ma na ba ni ko kallon shi ma ban yi ba ko magana da shi ban yi ba sa'an nan kuma ni na aisha abin da zan gaya muku shine ni ba aikata wannan maganan ba ba aikata wannan aikin nan ba amma ina da magana da zan gaya muku batun na yi ko ban yi ba ni na san ban yi ba don na ce muku in ta in na ce na yi Allah ya san karya nake yi in na ce ban yi ba ba ku son ku ji wannan Ke sa which is which what does me what does it mean it means wa ufawwidu amri ila Allah manzo Allah ce to me kike nufi tace ban da misali misalin ni da ku kamar misalin baban annabi Yusuf ne da ƴaƴan annabi Yusuf baban annabi Yusuf da ƴaƴan annabi Yaqub ce tace misalin shi ne fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun nai hakuri mai kyau Allah shine mataimaki na cikin abin da kuke siffatawa Nana shi tace da ina kuka amma da nayi magana gashe na samu lafiya na share hawaye na na juya kurun na kwanta alan da ta juya ta kwanta she manzo Allah jiki shi fara vibrating Abubakar yace ban taba samun firgita cikin rayuwa na kamar wannan ranar ba domin yanda manzo Allah ke yi na wahayi na saukowa wahayi na saukowa wahayi na saukowa wahayi na saukowa wahayi na saukowa da wahayin ya gama sauka abubakar na cikin firgita domin ya san wahayin da ya sauko na imma biyu ne kuma dayan biyu imma ta yi ko ba ta yi ba shi bai sani ba ta yi ko ba ta yi ba in ta yi babban kunya ne gare shi Kisa da ya fidda bargon kan manzon Allah shi ya ga manzon Allah na murmushi manzon Allah na dariya manzon Allah ce abshiri ya Aisha faqad anzalallahu bara'atiki ce ya yake nana Aisha abshiri albishirinki faqad anzalallahu bara'atiki innal ladhina ja'u bil ifki usmatun minku, la tahsabu sharran lakum bal wa khairul lakum لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم Allah ya ce da nana Aisha da Sayyidina Abubakar da sauran sahabbai ce waɗanda suka zo da fitina suka suka dasa fitina suka dasa sharri don su cutar da kunnan ka ku tunanin cuta ne alkhairi ne gashi zuwa abin Allah ya bayyana munafukai zuwa abin Allah ya bayyana mutanen kirki zuwa abin Allah ya bayyana wanda da kuke tunanin suna tare da ku amma ashe ba su tare da ku ubangiji Allah subhanahu wataala ya baranta da nana Aisha wanga ayan an kama karatu sa kenan har ranar tashi alqiyama tace wallahi na san Allah ya barantar da ni amma na san ni ban kai aya ya sauko sama zai baranta da ni ba ashe masayinta ya wuce inda take tunani wurin Allah sai ubangiji Allah ya baranta da ita bai Allah inda ce zamu fada da karatun ga za ku yi mamaki kowa ya duba wani masayi yake da shi cikin community kowa ya duba inda kake wani masayi ne kana cutar da wurin ko amfani kake kawowa domin akwai wasu suna bigira cutar da wuri suke yi kullun yana yana da maganan da ya boye yana da magana kan wani yana da magana kan wani yana da magana kan wani ya samu wani magana yayi kaza yayi kaza yayi kaza don Allah in kuna zaune wuri ku zauna saboda Allah wanda suka bi manzo Allah saboda Allah Allah ya ba su gidan aljanna wanda suka munafunci tafiyan ubangiji Allah yace innal munafiqina fi darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayanin su yace ya wallazina amanu la tattakhidhu la tattakhidhu la tattakhidhu alkafirina awliya min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubina Allah kiyamu da munafunci amin Allah kiyamu da munafunci amin kabar ana jin dadin ka duk inda kake Allah kabar duk inda kake ana jin dadi ba ba ba ba fargaba da kai kabari kabar in ka bullo in ka bullo ana magana kar a ah, jama'a shake zo zo zo ba ko mi zo zo ai kun sa ko nan ana magana sun bullo ah, amma nan zo ba ko mi zo zo dama wani magana muke zo mu yi amma ka bar bari da an ganka gashi zo gashi zo ai akwai da an gan shi da malam yana zuwa wasu ya san shi kwashe ne mun san kwashe mai hmm. suna ne Allah kiya mu da wannan mutane ubangiji Allah nuna muna gaskiya ba mu ikon bin gaskiya ya nuna muna kariya ba mu ikon nisanta game da barin kariya. ubangiji Allah muna rukunka kada ka gwama samu na kariya da gaskiya albashi mu rasa wanda zamu kama Allahu akbar bayan Allah marayun mu marayu marayun mu bayan Allah marayu marayu kayan marayu marayu kayan da za mu sa musu ranar sallah kayan da za mu sa musu ranar idi takalmi riga duk wanda ya bada 400 Ghana ka sama maraya riga ka sama mai takalmi ka mai kayan sallah ya ji dadi kai ma Allah barka ji dadi ina gaya muku kai tawassuli da aikin ka na alkhairi kan maraya kaga abinda ubangiji Allah zai maka shi sa ina kira zuwa gare ku baki daya war mu tausaya ma wayan marayun rufa musu asiri baba ta binan ga akora ta binan akora su zo su a wani masallaci su sha su tashi tafi ko bukata bai biya ba ina rukunku yadda muke rufa ma iyalinmu asiri war mu rufa musu asiri haka nan ubangiji Allah ya taimaka mu dukan babbar ciriya Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh-dhalimin